Assalamu alaikum jama'a. A yau sabon bidiyon mu zai nuna muku waɗansu mahimman settings guda biyar ko kuma in ce muku waɗansu abubuwan ban mamaki guda biyar da ke kunshi a cikin wani application na kallo mai suna MS Player. Wannan application na MS Player sama da kaso saba'in wayanda suke kallo a Android suna amfani da shi domin su dinga kallo. Wato application ne na kallo MS Player. Za mu kawo MS Player ziyara domin mu nuna muku waɗannan abubuwa guda biyar mahimmai wanda ya kamata ku sani dangane da wannan application din mai suna ms player to gashi nan za ku ga ms player ta haka to idan ka ga ms player ɗinka ba haka ba za ka koma can play store ne wato ka je ka updating din wannan application din wannan shine updated wannan shine new version in ka koma play store sai ka je kai updating ɗinsa sannan na ɗaura link ɗin wannan application a description na wannan bidiyon tom za mu tafi gadan gadan tom setting da farko da nake so na nuna muku shine color change yanzu yadda kuke ganin wannan application din gashi nan fari ne pat to mutane da yawa za ga wani lokaci ba sa son wayas ita kanta ta kasance fara za a ga application sun wayas gaba daya sun mayar da ita wani golden duk wani application da suke shiga sai suka ga sun mayar da shi night mode ko wani kalar daban ko kaga sun mayar da application su brownish kala kala dai ga nan saboda ba sa son farin haske Tom, in kana son ka mayar da wannan application ɗin naka na ms player ya canja kala shine daga can sama ɓangaren dama ga wani dot dot guda uku za ka taɓa wannan dot dot guda uku zai kawo ka nan ga sunan ga settings za ka taɓa settings kana shiga cikin settings daga farko ga list wannan list din ka taɓa? kana taɓa shi zai kawo ka daga sama ga theme t h e m e zaka taɓa wannan theme din yana kawo ga theme din nan ga duk wasu kaloli da a nan dai zaka samu kalolin da kake so ga white dama a kai yake fari kenan ga black shine night mode don ka taba wannan black din ga koma application za ga application ya canja kala ya dawo night mode application din gashi na ya canja kala ya dawo night mode sannan ba iyaka baki bane yadda kuke gani da za a canza ga application kalolin suna da yawa ga sunan nan kalolin suna da yawa ga sunan nan black ga komai ga white ɗinka ga green in green kake so application in ya zama iyaka saman ne zai zama green gashi na ya zama green ya dan kuma dan caccanjo jikin shi gashi nan kala kala dai duk za ga kaloli ga brown black sama ya zama brown ciki ya zama black duk da yanayin da kake so application in ya kasance za ka iya samu a nan gurin wannan shine change color abu na biyu da nake so na nuna muku dangane da wannan application din nan shine hide video ka ɓoye bidiyo misali kana da bidiyo a cikin wannan application kana da bidiyo sannan ba ka son wani ya kalla ko kuma so kake ka ajiye su secret ba tare da yi amfani da kowane application na ɓoye bidiyo ba za ka iya ɓoye bidiyon ka a cikin wannan application ɗin tom bari nuna muku yanzu misali wannan file ɗin na na folder ɗin nan ta sama american film ga american film guda uku ga afghanistan patrol best 2009 operation red sea 2018 ga sniper waɗannan bidiyoyin da kuke gani guda uku ga nan to so nake na ɓoye bidiyo guda ɗaya to yaya zan yi ɓoye bidiyo guda ɗaya shi nan nan gaban wannan bidiyon misali wannan afghanistan patrol in nake so na ɓoye tom gabansa ga wani guda uku kanana za ka taɓa wannan doddod guda uku zai kawo kanan ms shia shia na rename za ka taɓa wannan rename ɗin in ka taɓa wannan rename ɗin za ka yi scrolling ɗin wannan aro ɗinka na rubutu wannan tsinken rubutun kenan in kai scroll ɗinsa zai dawo gaban bidiyon yana da gaban bidiyon sai ka nemo dot wato full stop dot shi na a ƙasa misali wannan shine dot full stop ka taba dot full stop kana taba dot full stop ka taba ok kana taba ok shi nan wannan bidiyon Afghanistan Patrol ya na ɓoye shi kenan wani kaga da American film guda uku ne amma yanzu kaga ba Afghanistan Patrol kawai don za a ƙara a gaban bidiyon shine za ka ɓoye bidiyon ba tare da wani ya ga bidiyon a wannan application din ba to idan kana son ka dawo da bidiyon kuma fa yaya za ka yi to in kana son ka dawo da bidiyon shine za ka taɓa wannan dot dot ɗin guda uku na can sama in ka taɓa za ka taɓa settings bayan ka taɓa settings za ka taɓa list bayan ka taɓa list za ka scrolling ka tafi can ƙasa daga nan na biyun ƙasa ga shi show hiding files and folders show hiding folders and files starting with dot to kawai za ka yi tikin ne idan ka yi tikin gashi nan sun rubuta na yi tikin na yi tikin gashi nan na yi tikin in na koma zan ga wannan bidiyon gashi nan ga afghanistan patrol base to in ina son na cire shi na cire in je in kashe can in cire wannan daga dot in zan yi renaming ɗinsa ne bayan na yi renaming sai in cire wannan sai in delete wannan dot in na gaba sai in na ga dama in ɓoye wani can kuma in je in kashe shi tom wannan shine setting na biyu ko kuma in ce abu na biyu to abu na uku shine keep in key ka ajiye bidiyon ka a key misali kuna kallo da yara to ko kuma ka ba za ka yi wani aiki ka ba yaro waya to yaya za to yaron kuma karami ne za ka ga yana tattaba screen din wayar ya taba can ka ga muku forward ya muku stop wani lokaci ya kashe kallon to yaya za ka yi ka ajiye screen ɗinka in key bayan kuma kana kallon. to misali ina da bidiyoyi a nan misali ga bidiyoyi na nan wayannan su ne bidiyoyi na ga su nan barjik wayannan bidiyoyin misali wanne ya kamata na kalla muna kallo ne da wani misali afuwan bari nemo bidiyo ga bidiyoyi na misali ina son na kalla zan kunna yaro in tafi in je ne bukatuna ko kuma in bashi waya ya rike a hannunsa To misali wannan bidiyon nake so na kalla ya fara playing da kansa to idan ina son in sa wannan bidiyon a key yadda zan yi shine daga nan ƙasa ɓangaren hagu ga alamar key ta fito alamar kwaɗo kenan za ka taɓa wannan alamar kwaɗon in ka taɓa wannan alamar kwaɗon ko da wannan bidiyon yana playing wannan bidiyon yana playing gashi ne yana playing ba in na taɓa wannan alamar kwaɗon ko da yana playing duk inda na taɓa a jikin screen ɗin waya ba zai taɓu ba sai dai ko in wayar ka button ɗin jikin waya na back button da middle button da minimize button yana tabuwa shine in aka taba bidiyon zai dawo misali yana kuke gani na taba minimize button misali na taba minimize button kaga bidiyon ya wato ainihin ya dawo wani guri amma in dai ba wannan buttons din na taba ba wannan bidiyon in dai yana cikin ki babu yanda za a yi duk inda ka taba a cikin screen ba zai yi motsi ba to wannan shine abu na uku keep in key kenan to abu na gaba shine play like music misali wani bidiyo ne ko bidiyon wa'azi ko bidiyon waka to so kake kawai ka ji wannan bidiyon sannan baka da application inda za ka yi combating combating in bidiyon ya zama waka so kake kai play in bidiyon kawai ka ajiye waya ka a can gefe ko kana wani aikin kawai kana jin wannan wa'azin ko kuma waka to yaya za ka yi yadda za yi shine za ka je gurin bidiyon ne wato misali kamar wannan bidiyon ga wannan abc din channel so nake kawai na ji shi ba tare so nake in ji wannan audiyon ba tare da na kalli bidiyon ba kawai so nake na ji shi as audio ko ina son ma in switching din mode waya ta gaba ɗaya so nake na ji shi as audio wato ina nufin so nake na ji shi yana playing kamar kamar audio ba ba video ba na son na kalla so nake na ajiye wayata ko in dinga bi kuma ba na son wannan fuskar ta yi a fiyarin ko kuma so nake na tafi ina chatting kuma ina jin wannan waƙar to ya zaka yanda yanda kai stop din nan nasa gurin stop gurin pause din gashi nan gurin da zaka danna kai play ka ci gaba da ji shi zaka danne ba double click ba danne shi zaka yi gashi nan na fito waje kun ji yana playing kuma na fito zan iya tafiya whatsapp na tafi chatting ina ko in je facebook ina chatting ina chatting ina kaga wani ma har ya shigo zai dinga playing kamar wato ainihin kamar zai dinga playing kamar wato ainihin wannan audio amma kuma bidiyo ne za ka iya fita ka tafi yawanka amma maimakon sabanin da in kuma kana kallo ba ka isa ka fita yana cigaba da playing ba to wannan shine yadda za ka yi playing ɗin bidiyo ya zama kamar music a ms player abu na gaba shine use as audio player ka, ka zama da wannan ms player ɗinka ya zama shine audio player ɗinka kana da gurin music a wayarka kana da gurin kaza kana da gurin komai to so kake yanda bidiyoyinka gaba ɗaya folder folder ga nan a jere suke cikin ms player su ma music ɗinka na kan waya wato waƙoƙinka da son da me da me ɗinka da recording ɗinka duk ya zama da cewa suna cikin wani ms player ɗin to yaya za ka yi to wannan dandal guda uku na can sama bangaren dama za ka ƙara taɓa kana ƙara taɓa shi za ka ƙara taɓa settings bayan ka taba settings za ka shiga zai kawo ka nan gashi nan ga list ga player ga decoder ga audio to audio za ka taɓa immediately kana taɓa audio zai kawo ka nan gurin da fatan kuna ganewa bayan ya kawo ka nan gurin daga can sama ga audio player use as audio player za ka yi tikin in wannan use as audio player bayan ka yi tikin ɗinsa sai ka fito immediately kana fitowa sun ce ma a repression gashi ban ma yi repression ɗin ba da in kun kula ko kuma in ce in kun ankare za ku ga babu babu wannan audio ɗin yanzu ya zo gashi nan misali wannan audio ne kun ga da duk gaba ɗaya wa'annan ojiyoyin duk babu wannan folder ga wani folder nan wan wan me material kaga american film ina ya dawo ya dawo ƙasa ƙasa ga me ga status wa'annan duk ga extracted audio ga music ga ga music ga music ga music ga preload ga preload ga sunan duk wa'annan music ne in kana son ka cire kuma za ka tafi can gurin settings din wajen wajen wajen audio list din bayan ka ji audio list za ka yi ticking yanzu idan na yi tikin za ku ga sola kawai application in kallo ne ya rage min kun su nan sola application in kallo da za ku ga akwai audio wajejen tsakiya wajejen download da export ɗinnan nan za ku ga akwai audio to yanzu kun ga wannan audio ya riga ya tafi wannan shine yadda za ka dawo da audio list ɗinka su dawo kan ms player wannan shine settings guda biyar da na ce zan muku bayani dangane da ms player